yanzu dare ne na talata 25 ga watan rabi'i sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ishirin da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابي ثم اهتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda mu kwana jama ina son mu san irin hidiman da malaman sunna suka yi sunnar manzon Allah yanzu wannan tijjani a samawi zama ya ci mutuncin annabi da sahabbai ya musu alkur'ani da ayoyi da hadisan annabi baki ɗaya da suke bayani akan mutuncin sahabbai da ahalul baiti ya kawo abubuwa na ƙarerai ya gurɓata addini don Allah don Allah in tambaye ka ƙaddara ka samu kanka a halin da ar-ruhaili ya samu kanshi sai aka waye gari aka ce kai ne za ka kare abin da tijjani samawu ya yi don Allah za ka iya? To don me ba za ka tsaya koyi ilimin addini da ya kamata ba. Yanzu kun ga wani abin da muke karanta muku ɗin nan? To fa muna koya muku in sun yi ya za ku yi ne. Kuna gane wannan da kyau ku? Ya za a yi. Jama'a ba a ma ɗan bida'a ko ɗan son zuciya raddi da zagi. raddi da cin mutunci ba a yi yanzu in kun lura tun da muka fara karatun littafin nan ana mai da martani ba ku da inda kuka ji doktorin ruhaili ya zagi tijjani a samawi ko akwai ya ce kaza sai ya ce ba haka bane kun ji yadda abin yake ya faɗa a faɗa shi sa wallahi mu tashi mai karatu jama'a kuma in mun yi karatu don Allah ku rika nazarin karatun nan ga wanda yake da gogewa in yi nazari ko to ya ƙara zuwa ya yi bincike kan matsalan wallahi baka san sanda al'amarin zai komo hannunka ba mun karanta da ko cikin sananar dare ne abdullahi dan mas'ud yake cewa a da al'amarin ba hannun hannunmu yake ba kawai mun waye gari da mu ba shugabanni ba ne, mu ba alƙalai ne, mu ba malamai ba ne, dare ɗaya kawai sai suka zama me yasa suka zama wallahi rasuwan manzon Allah ne ya kamata ku san wannan da su ba wani abu bane lam yakun shay'an mazkura yanzu kuma su ne ka daina ganin cewa wai kai ɗalibi ne wa ke magana a kanka in baka tashi kayi abin da ya kamata sanda ya kamata ba Sanda abin ya faɗo kanka wallahi sai ka kunyata kuma kai me zaka ce ma annabi a lahira in aka waye gari sunnar annabi ta sha kunya a hannunka kuna fahimtar wannan da kyau ko me zaka ce kuma Allah ya baka lafiya ya baka kwakwalwa ya baka tunani mai kyau da daman da zaka je ka zauna ka koyi ilimin ka goge ka yi abin da ya kamata ka ƙi ka yi kuna gane wannan da kyau ku waɗannan katakan da muke yi jama'a suna da mahimmanci ba ɗan ƙarami ba kusan a tunani na in dai ba shehul albani allahu yarhamuhu ba a garin nan ba wanda ya taɓa sa wani littafi da ke mai da martani irin wannan ga 'yan bida don shi ya sa muktasar na minhajis na bawiyya. dole ne kuma a tsaya a karantar da mutane wannan jama'a wajibi kun gani yanzu an gama karantar da kai wannan an jima sai ka ɗauki littafi shigen wannan da ke mai da martanin Allahi kana bincika za ga ka gane ko mai ke ciki duka. Tunda an koyar da kai kamar ka ce basic din an baka a hannunka. muna gane wannan shi sa na ce duk wanda ya san yana zuwa karatun nan ya mallaki wannan littafin a ka'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawab don littafin nan jama'a ya ta sama zuwa ƙarshe muna fahimtar wannan da kyau ko muna gamawa kuma wancan za mu sa haka za mu zo mu yi ɗiban karan arziki in Allah maɗaukin sarki ya so mu gama shi shi kuma zai karanta da kai gafa aqidan su yanda take a littafin su ga yanda suka ce domin yan shiya suna da wani makirci irin na sufaye sai su ce ba wanda zai gane littattafansu da jawaban malamansu sai su amma su kuma za su gane littattafan wasu da jawaban malaman wasu saboda su suna da Allah musuru amma in baka sani ba ko Allah kana zaune zai zo yi wasu su da kai maka ƙarya bayan da ka iya duk wani nassi da yake karanta shi a kaza shi a kaza kana karanta mai sai ce eh sun faɗa amma baka gane me yake nufi ba kun gane wannan yanzu wannan mutumin da na buga muku misali ɗazu a cikin karatun lamiya yana da mata tamanin da shida ko a ƙasan nan wallahi nashi ne ya bayyana suna da yawa kun gano wannan ko me yasa nashi ya bayyana saboda ya tara matan gida ɗaya amma akwai irin shi sun fi dubu a ƙasan nan wanda suna da matan da suka kai adadi casa'in da taran nan kun gano wannan da kyau ko wanda ba wanda ya san inda suke wannan ba ta san da wancan ba wancan ba ta san da wancan ba a gari ɗaya yana da su da yawa sai a ɗauka wai neman mata kawai yake akwai wanda ba neman mata yake ba aure ne yayi ya tabbatar da su a haka a wasu ƙasashen za su tafi gantali sa da mata iri-iri a can to in sun ɗauko wannan ayan na Alƙur'ani suka yi mata wannan ta'addancin tsakaninka da Allah ka shirya yadda za ka magance abu mun gano wannan kyau ku ka shirya ina gaya maku ku je ku yi karatu Don a sa hadisi a karanta ma a fassara ma hanya ne na ka fahimci addini amma ilimi kuma kaga waɗannan abubuwan jama'a su ne ilimi amma in ka yaudaru kana nan za ka tara hadisai sun kai miliyan ɗaya ka tara arabiya ta kai cikin masallacin nan amma wallahi ɗan bida ya hana ka magana Allah ba kai saka yi ba kuma dole makantar da ke takaman ka buɗe to Allah ka rufe ta dan zai kunyata ka ina iya tuna akwai lokacin da wasu matasa suka zo suka same ni cewa za su je za su yi muƙabala da wasu 'yan shiya in taimaka masu nan ce ku tsaya cin da har ba ku kai yanda za ku tunkare su ku a karan kanku ba har sai wani ya kawo muku taimako ina ga muku bari na ce a unguwan su ne aka sani malamai ko ku suka ce mu su fa a yan iska aka san su na ce to ku bari su ƙara sharayunsa a yan iska amma yanzu kuna tanka masu ko to ku ne za ku ƙaddamar da su a matsayin malamai so kuma unguwan suka ce ai mai shago yana hasada shi an san shi ba na son a san kowa ya ce mai alaƙa na da unguwanku ku gano wannan da ke ku ni da kun san ma matsayina ni a unguwan nan ma in ba nan ba ba ruwa na da inda kowa yake harkan shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da wani zai je wani waje ya faɗa ya daɗe bai faɗi ba wala ba abin da ya dame ni shi sa ina rayuwa ba wani wanda ya tsere man gaba ni kuma ina fatan ban tsere ma kowa ba kun gano wannan suka je suka dinga maganganu yalla ku rabu da shi suka je suka zauna muƙabala a nan zariya ne yan shi yanzu ke wusu wusu da su sau da su wancan an je an ba su manya manyan shubuhohi a hannunsu su kuma waɗannan ba su da shi ba su da abin da za su warware daga lokacin kawai sai unguwan tara biyu waɗannan ana ganin su a malamai waɗannan su ma ana ganin su a malamai yanzu waɗannan sun yi ɗage an san malantarsa tawa ta hanyar waɗannan mashiriritan sai kuma ga sun dawo wallahi malam oh, ga bala'in da ya faru mini ci to ina ruwa nan akwai malamin da suka ɗauka yana karantar da su daga nan tukotuko da yake zuwa karantar da su wallahi dole dai na karantarwa saboda yan shi sun buwaye shi na ce kar su yi su bari ba a wannan mukabalan da su su je su kasa hajansu kuma ku kasa naku saboda na fahimci ba su san aƙidu ba tunda ba san usul ɗinsu ba saboda haka karambani ne baka san usul ba kaje kana magana akan furu'i za a bige kanan da nan to kuma ba zai yiwu ka karantar da su irin wannan fabricate approach kawai tafi ba ba zai yiwu ba sai ka karantar da shi tun daga farko kun gano wannan suka kasa nan aka samu wasu matasa suka zo suka same ni limamin su ne hudu ba ya soki yan shi'a yan shi'a suka suka ce nuna masu wajen shi kuma kasa ɗan albani ya ji shi ma je fara ba wajen da aka samu da ya kwantar da waɗannan yan shi'an sai ce musu to kun ga muna karanta waɗannan littattafan muna karanta almilal wan nihal na shaharu satani muna karanta al'awasin min alƙawasin na ibnu arabi muna karanta alfarqu bainal firak na bagadadi sannan muna karanta alintisar na ar-ruhaili nace ku riƙa zuwa yanda koda nan gaba maganar ta taso ba sai kun neme ni ba za ku kara abunku da kanku so ɗaya suka zo katin ba su ƙara ba sai da kullum malam a rai mana fotokofin na turo mana da kuma kasusuwan da aka karanta zamar mu sai ka dauka fa suna wani gari ne daga cikin garin Zariya fa suke zo mun gano wannan da ke ku waɗannan serious student ne waɗannan da su za a aiki tsakaninku da Allah jama'a yau sai a waye gari wanda suke takaman da shi sai Allah ya ɗauki ran shi shi ke nan yanzu kuma wannan abin an bar me an kwaba aiki ba a gama ba Kisa ni na san da nake mau kenan ɗauki ɗaya ɗaya ga karatu ko bai taso ba kuna jin wannan da kyau ko a karatu a ji a ninki a ki karantawa a ki nazari bai taso ba jama'a ban taba zuwa karatu nan zan yi ban dinga nazarin karatun nan ba kuma tuntuni fa sanda da karantar da ni na yi bayan da na taso ni nazari kafin karantar da littafi sai na karance shi duka in na zo zan yi karatun sai na zo na ɗan bibbi in ƙara nemo wasu abubuwa in ƙara bincike shan bincike kai dan me baka yi me yasa shi yasa jama'a ku rage ma kanku aiki kuma ku rage ma kanku wasu karatukan da ba su da amfani ku je ku zauna ku yi nazarin waɗannan abubuwan ina gaya muku wannan ne domin ya zama tazkiratan li'ulil albab ku gano wannan yanzu kwanakin baya ina cewa kwanakin baya ne shekarun sun kusa goma sha lokacin da wani ɗan ɗariƙa ya zo nan wajen waya zo muƙabala a wannan lokacin ni ban ma san ni malami ba ne a yi Ku gano wannan da kyau ku na da tudun wada na je ne wasu harkoki na kawai ka ce ga isa marigayi sun matsa mai akwarin dan goma shi kuma ya sun ce duk malamin da yake takama da shi a duniya ya kai su shi kuma bai da malamin da ya kai ni ni a lokacin wallahi ba ma san isan ba wallahi wani ina da ganin shi amma ni ban san shi ba wani zai ce a ah, isan ne ce daga wannan mukabalan na san shi ya zai ce malam mu ahlus sunna ne a waje kaza ga waɗannan sun gagare mu to ni kuma abin da ne kishi ya ce man Ahalu sunna muka zo nan daidai inda awwal yake zaune a can nan wajen muka zauna kuma shi dan kwarin dan goma ne daga kwarin dan goma suka zo ara shi kenan suka zo nan ne wasu su da su ya zo da yan rakiya mutum uku ya koma shi kadai mutum ukun gaba ɗaya na shigar da su cikin sunna a rana kuma jama'a an fazo ba shiri ban ma san za su zo ba to jama'a da malamai na suke karantar da ni waɗannan abubuwan da ba din na tsaya na fahimci matsalar ne nazari ne bincike ba zai yiwu ƙarshe da ya ji zafin muƙabala ya kalle ni zai fitin ni. ba kai ba har malamin ka goma ma na je na ƙure shi a Kaduna na ce a ah, ni goma ban kai ma in yi karatu a wajen shi ba ni jikan shi ne ya ce kai jikan tsiya ne duk wanda ya ji kasa ɗin zai jaye kai jikan tsiya ne na ce to cin da ka kora kakana ni ka bari ni in ƙure ka ya ce ai gumin ma yana wuta kowa yana nan ai na ce to ai annabi cewa da kai aka zo ko na ce annabi cewa ya yi a hadisin muslim manin ya ta'ala alayya Allah azfiru li fulanin wane ne yake man karambani cewa ba zan gafarta ma wani ba yake rantsuwa kada gafartu huto to na gafarta mashi wa habattu amalaka kai kuma bata aikin ka aka bare da kabbara baki daya shikenan daga lokacin waɗannan suka ce to ba su taro da shi kuma su suka zo suka recording rikodin ɗin abin suka kawo man daga baya kuma to lokacin da 'yan shi'an unguwan nan suka shirya wai za su zo muƙabala da ni sai suka ji labari ni kuma na yi muƙabala da wannan na shi to amma ba su da tabbas to shi kuma an yi rashin sa'a ta a maulidin wannan shekaran ya je magana a kansu sun je muƙabala da shi ya ƙure su ni kuma suna son su yi muƙabala da ni ni kuma na ƙure shi da suka je suka ji kasa ɗin sun gaba zai yiwu ba sai suka ce a koma makaranta ne suka ɗauki ɗaya daga cikin suka tura shi Uganda in ya je karatu ya dawo to kuma ni lokacin na miƙe ƙafa ba karatun nake ba har in jira shi ya dawo <laughs> yanzu ya ƙure ni <laughs> gano wanda da kyau to wannan ko kakkace shiriri ta ne ka dage ka yi kila sanda zai dani ko bana nan an bar maka wajen ka ɗauka kai za a bar ma ka shirya jama'a karatu ba tsiwa ba ne inda tsiwa ne ko da shi kenan sai mai ta yi dan tsiwa sai an koya ba ga jariri ma iya tsiwa ba in bai san ka ɗauke shi ba ga ba ga abin da yake ba iwa ne in yana kowa yana buga kafa yana haka yana haka alama ne ne ne iwa ne waya koya mashi gano wannan yasa ni na jan hankalin ku tashi ku karatu bari ku ji wani malami abin da mu tashi anan nema wannan matashiyan ne ko wannan karatun matashiya da wannan bayanin saboda ku gane yadda ake yi in ka goge ku wallahi wani abun ba nasi za ka ɗauko ba in ka goge dan in za a yi muƙabala ma ko ba ka zuwa da nassinka ka fara tallata su ba ka zuwa da su zuwa za ka yi da maganganu a fara ai ta bugawa a nan wajen sai kai ligiligi da shi ya ga Labaita. sai ka ɗauko wani hadisi ka jefa mashi hadisin ya sumar da shi kafin ya farfaɗo ka sa aya ta ƙarasa shi shi ke haka yake amma daga zuwa ka ja aya ya mata tawili in ka ji hadisi sai ce maka kaji ka ja hadisi aya ma ba ta zauna ba tana ta shiga mutane waje yake sai jama'a su kalle ka ka tashi ba nauyi mun gano wannan da kyau ko amma ya zo da magana suke ce a ah, iko Allah suka dan shi'a ne ce shi dan shi'a yake ce jama'a to yau kun ga dan shi'a su ne masu zagin mu annabin sahabbai mun gano wannan da kyau ko to da haka za a fara yi ni a ce ai ba faɗa bane kai ne kace kai dan shi'a ne mu ko mun sai shi'a da ragin sahabbai kuma kai ne ai kuma gashi a littafin ku an ce kaza in ya ce ba haka bane sai kace to yanzu kafin mai littafin ilimi kenan ko ku yanzu ce mana yanzu ne ya ƙarya kina ce ai ƙarya zai ce to duk abin da ke ci yanzu ya zama ƙarya kun gano wannan da kyau ko ana tafiya kana mai ilzami ana tafiya kana mai ilzami kan akai ko ina ya galabaita sai ka ɗibo ayoyinka da hadisanka sai ka ƙara shi amma wannan ma fa sai an koya maka mun gano wannan da kyau ko a ƙa'idar usulul fiqi akwai abin da suke ce ma tartibul adilla sai an koya maka ya yake yi in ba haka ba sai ka zo da manyan makaman naka ka har ba su su ƙare ina ba ta mun fahimci wannan ina taimake mu wa bi ijma'il khulafa'ir rashidina ala zalika ihtajjal Khalifatul abbasi abul abbas as-saffahi ala ba'd munazirihi fi hadhihi al mas'ala dangane da wannan matsala dangane da abin da ya shafi gadon fatima da 'yan shiya suke ta gugutawa ai an cinye mata gado jama'a wai wa ake cewa ci gadon nan ka ce ma abubakar <laughs> Ba ka sa abubakar ba kamar yanzu wani ne je gidan rediyo ce wallahi tallahi ban yadda ba a ce me ya faru ɗan gwata ne ya cinye man katan ɗin taliya sai a ce kai ko dai kai baka san dangwata ba na'am na'am kala shehun islam ne a to ana kama wancan karin mun karanta a'a to ai kun san na littafin wani ne ne karatu da shi kuna tsammanin duk karatun da ne ba karanta wannan wajen ba ok to shi kenan Allah ya sa mu dace وقال الشيخ islam ابن تيمية رحمه الله شيخ مسلمci ابن تيمية Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi yace kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama la yurasu kasantuwan annabi bai bar gado ba kuma koda ya bar abu ba a gadon shi sabata bis sunnatil maqtu'i biha wannan ya tabbata ga sunna wanda take maqtu'iya jama'a idan aka ce a sunnatul maqtu'a dama abu biyu ne a zo a ce sunnan ta zama tabbatacciya kuma maqtu'iya mun gano wannan da kyau ku ka zo da nassi wanda nassi ya zama me eh i subut qat'i i asbut ya tabbata kai tsaye ingantacce ne wanda duk inda ka ya komo ba za a ce da ƙyar ya inganta ba kun gano wannan da kyau ko i subut kuma qat'iyyu dilala to wannan nassin da ke cewa annabi ba a gadon shi ya haɗa duka qat'iyyu subuti ya inganta hadisin na cikin bukhari sannan qat'iyyu dilala abin da yake karantarwa kai tsaye ne shine abin da yake nufi da bi sunnatul maqtu'i biha to don Allah yanzu in baka san wannan ka'idan ba ya zaka gane wannan katin kace nazari zaka yi ko ka ce ka dauka kana cewa rasu la rasu. sabata bi sunnatul maqtu'i biha ya tabbata akan sunna wanda aka yanke da ita waje gane abin da kake nufi abin da aka yanke da ta me kuna fahimtar wannan da ke ku shi yasa an harkan ba harkan ka bane tun wuri kakkai karambanin shiga in ka tara yara kai masa ƙarya ana nan za su yi karatu wallahi za su gane ƙarya kake gaya masu Allah ya sa mu dace wabil ijma'i sahaba sannan wannan ya tabbata da ijma'in sahabbai wa kullum minhuma dalilin qat'iyyun kowanne ɗaya daga cikin su dalili ne qat'iyyu subuti qat'iyyu dilala ina fata mun gano wannan zan ƙara maka ilimi nassin da ya zo daga annabi qat'iyyu subut qat'iyyu dilala nassin da ya zo daga sahabbai shi ma haka fala yu'aradu zalika bima yazunnu wannan ba zai karo da wannan nasi ka iya subuti daga annabi ka iya dilala ma haka ga sahabbai game da nassin da ya zama ana zato ne annahu umumin wai umumi ne da zato zai yiwu a tunkuɗe nasi karara kaga sai zama azzannu fi maqabalatin nas zato na tunkuyen nassi zai yi wannan zaton ya zauna ba zai yiwu ba mala ya ce wa in kana umuman fa huwa mahsusun in ya zama umumi ne to an hassase shi kuna gano wannan da kyau ko jama'a katin nan ba yi shi ba mala ce li anna zalika law kana dalilan yace da abin da suka faɗi cewa wai nassin cewa annabi ba a gadon shi wannan umumi ne kun gano wannan da kyau ko lama kana illa zanniyan ko da haka ne zato suke yi fala yu'aridul qat'iyya wannan ba zai karo da nassi qat'iyyi subuti qat'iyyi dalala ba irin zanniyu saboda duk nassin da ya zama na zato ne la arjul kata'iyya, bai karo da nassin da ya zama kata'iyyi, subuti qat'iyyi dalala kun gane wannan misalin da muka yi ko shi yasa in baka gane waɗannan abubuwan ba ko an zo an gaya maka ba zai yiwu ba shi yasa wasu wani sai ya ce wai kawai an tara littafai ne kawai ana nazari kai je ka tara kai nazarin amma in kai nazarin ka fito ka faɗa a ji kun gane wannan da kyau ko sai malamai su ji su ce yayi amma don jahilai sun ji sun ce yayi to shi jahili ba ma dole ce yayi ba kare ne da ya ga rawan kura yana da yancin da zai ce bai yi ba ya ce din a ce kai zo ya kai bai yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya shiryar da mu malam sai yake cewa wa zalika anna hadhal khabara ba don komi ba sai don wannan hadisi sai malam sai sauke lamba ƙasa ce shiru ilal hadisin ladhi ihtajja bihi abubakarin yana nuni zuwa ga hadisin da abubakar ya kafa hujja da shi wa huwa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine maganar annabi la nurasu ma tarakna sadaqa mu ba a gadan mu abin da muka bari sadaka ne wa qad taqaddama takhrijuhu fi sab'ati sabiqa takhrijin wannan hadisi ya gabata a shafi na baya Umar ce rawahu ghairu wahidin min sahaba wannan hadisin ba sahabi ɗaya ya ruwaito shi ba fi auqatin a lokuta daban-daban wa majalisa da majalisoshi daban-daban sun fada walaysa fihi man yunkiruhu ba wani sahabi wanda ya inkarin wannan hadisi bal kulluhum talaqahu bil qabul wat tasdiqi duk sabai sun karba hadisin kuma sun gazgata sun ce tabbas haka yake hadha lam yasarra ahadun min azwajihi ala talabil miras wannan yasa babu wani daga cikin matan annabi wacce ta doge cewa sai an bata gadanta wala asarral ammu kawun annabi ma baffan manzon Allah Abbas shi ma bai doge a bashi ba ala talabil miras saboda inda za a ci gadan annabi Abbas ma zai ci bai je ya ce a bashi ba matan annabi har da Aisha da Hafsa ciki ba wanda ta je ta ce a bata saboda sun san annabi ya ce su annabawa ne ba a gadon su ita ma Fatima ta je ta ji hadisi ta ƙara zuwa Fatima yar na ga hadisi ce ita ba da je ta ce a bata ba bal man talaba min zalika shay'an duk wanda ya zo cikin su yace a bashi wani abu fa ukhbira bi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai zama an bashi labarin annabi raja an talabihi sai janye wancan neman nashi wastamarra al'amra haka al'amarin ya ci gaba ala zalika ala ahadul khulafa'ir rashidina a bisa tsarin duka khalifofi shi da gudana ila ali har zuwa zamanin sayyidina ali falam yughayyir min zalika shay'an ba abin da ya canza a haka wala qasama lahu tarikatan alma da ya hau bai raba gadan ba ko shi ma alin ya boye ne ko shi ma ya kwacen ne kaga cikin yan kwacen haddawa wannan bayani ma ce karanta min hajis sunna mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da wa bi ijma'il khulafa'ir rashidin ala zalika ihtajja khalifatul abbasi mala yace sakamakon wannan ijma'i na khalifofi shiryayyu abubakar umar usman ali da ke cewa annabi ba a gadan shi babban khalifan nan ɗan abbasi ya kafa hujja abul abbas as-saffa ala ba'd manazirihi sanda yazu suna tattaunawa da wasu kamar ka ce muqabala akwai munazara akwai munaqasha akwai muqabala fi hazil mas'ala kan wannan matsala na cin gadon Fatima alama na qalbun al-jawzi a bisa labarin da ibn al ya ambata fi talbisi iblis a cikin littafin talbis iblis qala yace wa qadar wa qada ruwiya ruwina an saffa mala yace mun ruwaito wannan daga saffa annahu khataba yawman yace wata ne ba. faƙama rajulun min ali ali sai wani mutum daga cikin iyalan gidan saye da na ali sai ya miƙe mun gano wannan ƙala sai ya ce ana min aula da ali radiyallahu anhu ni na daga cikin iyayen saye na ali faƙala ya ce ya amiral mu'minin ya amiral mu'minin a idni ala man zalamani ka taimake ni akan wanda ya zalunce ni a dawo mana da abin da aka zalunta namu qala sai ce wa man zalamaka waye zalunce ka Ƙala! sai ce a'a ana min da ali ni na da cikin yayin na ali radiyallahu anhu wallazi zalamani abubakar? ba wani zalunce mu abubakar ne radiyallahu anhu hina kada fadak lokacin da ya kwace gonan fadak min fatima a hannun uwar mu fatima qala sai ya ce wa dama ala zulmikum abubakar ya gama shekarun shi biye na khalifanci na ta ku qala na'am wannan yare ya ce da gaske qala sai sarki ya ce wa man qama ba'adahu to wane ne ya tsaye ya ci gaba da zaluntan ku qala umar radiyallahu anhu yace umar ne qala ya wa dama ala zulmikum umar ya shekara goma yana ta zaluntan ku qala na'am ya ce da gaske qala sai ya ce wa man qama ba'adahu to bayan rasuwan Umar kuma wa ya ci gaba da zaluntan ku qala Usman yace ba wani bane Usman ne radiyallahu anhu qala yace wa dama ala zulmikum Usman ya dimanta wajen zaluntan ku shekara goma sha biyu qala na'am yace kware da gaske qala yace wa man qama ba'dahu to bayan shi kuma wa ya tsaye ya ci gaba da zaluntan ku faja yalta yaltafiti kaza wa kaza sai fara waige dama da hagu yanzuru makanan ya harubu minhu yana neman inda zai sada ɗaya tsere mun gano wannan da kyau a ga yanzu misali in katsajen mai wani nasi ba zai yadda ba cin da ya san wancan hadisin to amma dai yanzu waye zalunce ku abubakar ne sewa Umar sewa Usman To <laughs> da wannan sarkin ai can can nesa yake da suwa da su abubakar da umar da usman da ali da su mu'awiya su yazi da suwaye nesa yake amma an je jikan tattaba kunnin ali ne ya miƙe na wannan maganar sun sun ɓata mai tunani Shi ne sarkin ya bi shi a hankali mun gano wannan da kyau ku an cuce ku in dai Abubakar ya cuta Ali ya yayi in Umar yayi ya yayi in Usman yayi ma ali yayi in yanzu kana zargin mu mu ma mu cuta ne haka kake cewa mu damu ku da zaluncin ku ai ali ya hau kujeran kafin mu ya damu ku da shi <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan shi yasa in baki bai san abin da zai faɗi ba a zato na kila bai san san da za a maida mai da shi ba wannan bayani ku karanta littafin talbis iblis a shafi na ɗari da talatin da biyar ana fahimtar wannan shi yasa bayan ka tsaya ka fahimci karatu ku sai kuma ka fahimci lagon karatun da yadda ake amfani da shi akwai mutumin da nassin karara za ka gaya mai akwai wanda kuma in ya zo ma'anan nassin za ka gaya mashi Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم